wannan zanjabil yadda ya kamata a yi shi ne, in ka samu ɗanyen citta to yadda ya kamata kai ne, sai ka samu turmi ko injin da mata suke markaɗa wannan sai ka samu ƙwara manya kamar guda uku sai ka dandake shi idan ka dandake shi sai ka haɗa masa ya ka masa ibafa da abin da zai sa masa ƙarfi shine sai ka a fom ita ce tafannuwa idan ka haɗa su waje ɗaya sai ka samo tafashashen ruwan zafi in kuma akwai hali za ka iya samun ruwa ka ɗora wannan zanjabil da wannan tafannuwan sai ka tafasa tafasawa wanda za ka yi shi wanda har sai ka tabbata da wannan duk ruwan da yake jiki ya fita daga jiki ya haɗu da wannan ruwan ya tafasa da sai ka sa masa zuma suka ce ana so mutum ya sha wannan ka shayi. inna hali ya sha fanjan salasa awul arba fanjan wato wai fanjan abin da ake nufin fanjan ina irin dan kofin nan irin kofin nan wanda ake shan shayi wanda za ka ga yawanci ƙasar Saudiyya in kaje da ka ga yawanci larabawa harami suna shan sha shine fanjan to tunda shi bakin fata bayi da shi sai ya samu asalin kofin shayi akalla ya samu kaman cikin rabin kofi in ya samu rabin kofi aka ce ana so ya shashi ne so biyu a wuni sabahan wa masa'an sabahan qabla al-futur wa masa'an qabla an-nawm wai da asuba in ya tashi kan ya ci komai in kana shan ruwan zanjabil da tafannuwa da kuma zuma kana shansa da safe da zafi kafin ka karya ka samu awa guda kafin ka ka karya yana wanke mara kuma yana ƙara wa ɗan adam wannan ruwa na ƙwayoyin da suka lalace kuma yana sa wa ɗan adam ƙarfin sha'awa lokacin da buƙatar sha'awan ya zo kuskuren da muke yi shine mun ɗauki sha'awa a matsayin wani abu na gasa wai har ji mutum yana cewa a bashi maganin kaza da kaza da kaza a wannan akwai kuskure wannan akwai wauta wannan akwai ɓatan basira tunda Allah madaukakin sarki ya ce abin da ake bukata nutsuwa ne ko da kuma tausayawa ko to duk abin da aka ce da ka samu nutsuwa da tausayawa da kuma rahma a ciki to ba bukatar cutarwa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai tashi buga wani tashbihi da mutane waɗanda suka saba ma shari'a wajen cin abinci sai ce yayi kusa cikin lokaci irin wannan lokaci na ƙarshen duniya arnan duniya da su yi taron dangi akan musulman duniya manzala sai buga misali da waɗanda suke cin abinci saɓanin yadda ya koyar sai ce kamar ƙato ƙaƙƙarfa kuma yana jin yunwa yadda ya sa abinci a gaba yake cin abinci zai ji tausayin abinci zai ji tausayin abinci to yadda yake cin abinci babu tausayi manzala ce wallahi haka za a dinga kashe musulmi ba a tausayinsa wani sahabi ya tambaye manzo Allah ya ce ba mu da yawa ne manzo Allah ya ce kuna da yawa to me ja mana ka manzo Allah ya ce alwahan wa mal wahnu ya rasulullah qala hubbi dunya wa karahiyatul maut Allah ta ce sababin abin da yake sa makiyanka ya ci nasara akan ka shine san duniya da kin mutuwa to ba a so wai kai ka jima ranka cewa a baka magani da za ka yi kaza ka yi kaza a manzo Allah ya faɗa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku zai kusanci iyalinsa manzon Allah ya ce ya tura mene ɗan saƙo menene ɗan saƙo shine manzo Allah ya amfani da kalma sai aka ɓoye aka yi alkunya sai aka ce mana abin da ake bukata a nan wasanni in ka duba shek Mahmud Jamil Zainun da ya bayani a cikin littafin da'aful jinsi asbabuhu huwa ilaj ya ce wannan wasanni duk ɗa namiji in zai yi wasa abubuwa guda uku ake so duk da dai maganan kar ya yi girma mu a tsallake? wasanni da kai da ita ake buƙatar ku samu gamsuwa Ɗaukar lokaci ana wasanni shine abin da yake sanyawa a samu biyan bukata lokacin saduwa kuma ɗaukan lokaci a saduwa ba shine biyan bukata ba amma an fi rinja yadda wasanni a ɗauki lokaci to biyan bukatan saduwan shine abin da ake so sannan kuma kar namiji ya zama kaman dabba ya zama kaman wani ɗan taure ya jima ransa cewa zai yi a rana ya sadu da iyalinsa so kaza so kaza so kaza ba haka ake bukata ba abin da ake bukata menene ake so kai yanzu ka yi amfani da shi ka samu kuzari ba sai ka sha magani ba wallahi abubuwa guda uku nan da waɗannan malamai suke mana magana a kai wallahi su ne sababin da suke ɗauke sha'awa kun ga talauci talauci Allah shiga tsakaninmu da shi a wani gari ana ce masa tukur ban san inda suka samu ba wallahi talauci alfitnatu ashaddu wallahi talauci ita ce babbar fitina wanda ta fi kisa ta'addanci duk wani ta'addancin duniya da ka gani sababinsa ta hanyar kuɗi ne to talauci in ya sa mutum a gaba la yakan ɗauke wa mutum sha'awa wani ma yakan mance da yana da mata tun da zai tafi cira ne ya je wata shi da wata bakwai